hakika ba za su taba cutar da ku ba wato illa azan sai dai wato kinan irin dan kananan cututtuka wato kinan wanda za su muku mana Allah madaukakin sarki ba zai ba da dama su cutar da ku cutar wadda zai zama matsala wato kinan abin da ya shafi akidan ku ba sai dai za su iya cutar da ku wasu abubuwan da za su muku na ban haushi wanda abubuwan da za su muku na takurawa ko na tura muku wani sharri ko wani abu makamancin wannan da wanda zai iya samun ku wa in yuqatilukum in kuma da a ce za su zo su ce za su yaƙe ku yawallukum al wallahi za su juya muku baya sun malayu saruna sannan ba wanda zai taimaka musu ai ma'ana haza waka wannan al'amari ya riga ya faru fa inna yawma khaybara azallahumullahu domin ranar da aka je yakin kaibara Allah maɗaukakin sarki ya kaskantar da su wa argama unufahum ya hancin hancinsu a ƙasa wa kazalika min qablihim min al-yahud min yahud al-madina kafin su kuma yahudawan madina su ma banu qainuqa da banu nadir da banu quraiza kulluhum azallahum Allah dukkan su sai da Allah madaukakin sarki ya kaskantar da su wa kazalika nazara bi sham haka kuma kiristoci da suke kasar sham su ma Allah madaukakin sarki ya kaskantar da su ta hanyar kasar humus sahaba sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo sun karya kashin bayan su a wannan lokacin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam baya duniya fi gairi ma maudinin a wurare daban-daban ba wuri ɗaya ba biyu ba wa salabuhum mulka sham suka tumbuke mulkin sham ya tashi daga hannun nasara kwata kwata ya koma hannun musulmi abadal na har abada kuma shan ba za ta sake komawa karkashin nasara ba wa dahar dahirina har abadan abidina wala zalu isabatul islam qa'imatun bisham har duniya ta nade al'umma musulmi su da suke tsaye a kasan sham hatta yanzu da isa ibn maryam har sai lokacin da annabi isa dan maryam ya sauka a lokacin ne al'ummar musulmi za su samu karin karfi ma wawon zalika suna a cikin wannan hali ma'ana mulkin sham ya tashi daga hannun kirista har annabi isa ya sauka wa ya hakumu bi millatil islam shi ma kansa annabi isa in zo zai hukunci ne da addinin musulunci wa shari'a muhammadin da shari'a annabi muhammad alaihi abdul salatu wassalam amince allah subhanahu wa ta'ala gare shi fa yaksuru salib idan annabi isa ya zo shi da kansa zai karya cross duk inda annabi isa ya ga cross a duniyan nan zai karya shi wa yaqtul kuma zai kashe alhanzir duk inda ya ga ake kiwon alade zai kashe su wa da jizya sannan zai sanya jizya akan waɗanda ba su musulunta ba wala yaqbal illa alislam islam babu kuma addinin wato kenan da zai karba face musulunci to wannan aya tana nuna cewa hakika akwai makida da ahli kitabi yahudu da nasara suke wa musulunci amma duka kansu zai koma ba za su ci nasara ba kuma Allah madaukakin sarki zai kaskantar da su kamar yadda muka karanta ya faru da su nasara madina a eh, yahuda madina sun bar madina gaba ɗayansu yahudawan mara sun bai karbayar gaba ɗaya nasara najaran sun bar najaran nasara da suke sham sun bar sham duka Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma wato kenan musulmi da musulunci wayannan gurare har duniya ta nade to sun makala ta'ala sannan sai Allah madaukakin sarki ce duribat alaihim zillatu aina ma illa bi hablin min wa nas

a lokacin da alkur'ani yake sauka Allah maɗaukakin sarki ya saba musu kaskanci suna ji suna gani saboda a lokacin su ne suke da addinin da duniya take ganin su addini na gari da haka da gaskiya ta bayyana sai suka ki karba sadaka sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu kaskanci a sakamakon wannan aina masu kifu duk inda aka same su za ka same su da nau'i na kaskanci tattare da su saboda yanzu ba za su iya yada addinin su kamar da suke yadawa da ba ko ba za su iya yaƙi su yaƙi musulmi kamar yadda suke yi da ba ba za kuma su iya kawo wata dabara wadda za su ci nasara akan mutane in dai a addinance ne kamar yadda suke yi da ba saboda duk inda suke suna cikin kaskanci illa bi min Allah wa habli min nasi sai dai idan sun rike igiya ta alkawari tsakaninsu da Allah da kuma igiya ta alkawari tsakaninsu da muminai to sun yi hakan nan wato kenan sai a samu saukin a kaskanci a gare su abinda ake nufi da duribat alaihi zilla Allah madaukakin sarki wato alzama humullahu azilla wa sigar Allah ya lizimtar musu kaskanci da wato kenan zilla shine karban eh, kaskanci aina makanu duk inda suka kasance fala nuna ba za su yi imani imani ya zama karɓaɓɓe ba illa bi hablin min Allah sai dai idan sun riki zimmatin min Allah wani alkawari tsakaninsu da Allah ko haka da zama shine ya zama tsakanin su da Allah madaukakin sarki akwai wato kenan kullu alkawari lahum a gare su wa darbul jizya kuma sai an zo ana saba musu jizya alaihim akan su su da suke manya yanzu sai za to suna son su zauna kasar musulmi sai suna biyan haraji ai wani ma nau'i ne na zilla saboda baka da fawa a kasan baka da komai ka zama second class citizen saboda haka dole zaka rika biya biyan jizya kenan wa ilzamuhum ahkamul milla sannan bayan wannan kuma gaskanci na biyu shine za a tirsasa su sai sun bi hukuncen hukuncen wannan addini ne tunda kuna zaune a kasar musulmi ko to ba za ku yi kaza ba tunda kuna zaune a kasar musulmi ko to kar ku yi kaza kuma dole mu rika ganin ku kuna kaza ba za mu yadda matan ku su rika wuce mana tsirara ba dole kaga masan su za su fito a cikin shiga wadda take disan ba za mu yadda kuna sayar mana giya ba don mu addinin ya hana shan giya in suna son zama kasar musulmi dole su karɓi wannan cewa ba za su yadda a rika sai da giya ba ba za mu yadda da kaza ba ba za mu yadda da kaza ba duk abin da aka sharɗanta musu za su zo su karɓi shi kaga wani ma nau'i ne na kaskanci dole sai in sun riki wannan alkawari su da Allah wa hablu minan nas da kuma alkawari su da Allah shi eh, tsakaninsu da mutane shine mu'minai ai amanu minhu sai a kulla amana da yarjejeniya tsakaninsu da musulmi kama fi ni wal ma'ahid wal asir kamar yadda wanda aka yi alkawari da su a baya da wanda aka ribace su da wayanda suke zaune a ƙasar musulmi za su yi idan amanahu wahidan musulmi na idan an samu wato wani an bashi hudina wani daga cikin musulmi ya bashi hudina wato kenan musulmi ya ce wane a matsayin sana'ar ne ya zauna a garin nan a ƙarƙashin juwari na shi ne wata gina ya ba shi hudna ko walau miratun ko da mace ce ta ce wane ta yadda ba musulmi ne amma ya zauna a ƙarƙashin alkawarinta ita ta ba shi juwari shi kenan sai ya zauna a ƙasar musulmi wa kaza abdu ali ahadu kaulai ulama'i wa kala ubida kamar hakan na aka wato kina aka bautar da su ka kaulayil ulama a bisa ɗaya daga cikin zancen malamai abdullahi dan abbas ne yake cewa illa bi hablin min allahi wa hablin min nasi din nan ai bi ahadin min allahi wa ahadin min nasi wa kaza kala mujahid wa ikrima wa ghairi kaga wanda sai inda suka shirki kenan da suna suke cin karen su babu baka yanzu musulunci ya zo ya kamata su karba tunda sun gane gaskiya ne to ba su karba ba to kuma gaskanci zai same su dole su ba za su iya musulmi ba ba za su iya standing wannan ba ta haka musulmi za su iya kansu ko ina su kace-kace da garuruwansu a karbe mulkin su su zauna kasar musulmi ko dai su musulunta ko kuma su bada haraji su bada jizya kuma su karɓi dokokin kasar musulmi to kaga wannan nau'i ne na zilla a gare su wa ba'u bi ghadabin min Allah sannan duk da aka kuma sun waye gari a fishin Allah madaukakin sarki ai alzumu ta musu wato kenan fishin Allah madaukakin sarki ko me yasa kuna kuma alhali hakika sun cancanci Allah ya fishi da su tunda Allah ya mutunta su ya ba su littafi ya kuma ce musu annabin karshen zamani zai zo kuma ya zo kuma sun gaishi kuma sun tabbatar shi ne ko ba su karba ba kaga ba su kyauta Allah madauki zai dan haka duk abin da Allah ya musu na fishi da su to sun cancanci wannan wadribat alaihim maskana sannan an saba musu kuma har yanzu wani kaskancin ai alzamuha qadaran wa shar'an an sake sa musu wani kaskanci darajar su ta tabu tunda da su suke mulkin kasa yanzu ba su bane malaman su suke bada fita yanzu ba su bane kaga wato kenan kadaran su da darajar su ta tabu shar'an kuma shine da abin da littafin su yace ayi shi ake yi yanzu kuma shari'ar alqur'ani ake bi kawai da haka duk abin da musulunci ya hukunta shine ake bi kaga shari'ar su ta samu kaskanci sannan darajar su ta samu kaskanci su kansu kuma har yanzu sun samu kaskanci wannan duk ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayansa da kuma bayansa wani haza kala saboda haka ne Allah madaukakin sarki yake cewa zalika bi annahum kanu yakuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna anbiya wannan kuma Allah ya musu haka ne saboda sun kasance suna buta cewa ayoyin Allah madaukakin sarki yanzu kin karban alqur'ani ai ka ga laifi ne kuma nasu littafin da aka ba su caccanja su da suke yi wa wailul lil ladina yaktubuna kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi kaga suna rubuta littafin suna caccanjawa kuma sai Allah ne ya kawo su tsara shi tsara shi su goge ayat su ba sa so su tabbatar da wanda suke so ko su ce haka littafin Allah ne to kaga wannan ma yana daga cikin wato ke da kafircewa ayoyin Allah nasu ba su rike shi ba wanda aka zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na alqur'ani ko ba su karba ba kaga sun kafircewa ayoyin Allah madaukakin sarki sannan a dacan wayatuluna anbiya anbiya'a suna kashewa annabawa bi gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba kamar annabi zakariya kamar annabi yahaya kamar isa dan maryamu shi ma sun yi kashe shi ba dan Allah madaukakin sarki ya dauke shi ba to kaga inna ma hamalahum ala zalika alkibar wal bagai girman kai da zalunci wal hasada hasada shine duk ya katutu a cikin zuciyarsu sai suka shiga wannan halin don haka fa aqabuhum zalikan zilla sai Allah madaukakin sarki ya biyo su da wannan zilla wa wasigar da kaskanci wal maskana da talauci abadan na har abada muttasilan bi zillal akhirati sannan bayan wannan kuma a lahira Allah madaukakin sarki zai hada su da kaskanci wanda yake na tabbata na har abada sun makala ta Allah sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce zalika bima asau wannan Allah maɗaukakin sarki ya kaskantar da yahudu ya kaskantar da nasara a wannan zamanin saboda saɓon da suke yi wa kanu ya duna da ta'addancin da suka kasance suna yi saboda kullum za ka sami su suna ta'addanci akan abin da ba daidai ba suna kokarin tabbatar da son zuciyarsu akan kowane irin lamari saboda ka shi sa Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya haɗa musu ya saba musu wannan kaskanci to mu je malam madaukakin sarki ce laisu sawa'a ai ba daidai suke ba a nan ibn raji ya ambato daga abdullahi dan mas'udin Allah madaukakin sarki da yake cewa laisu sawa'a din nan min ahli kitabi ummatun qa'iman ai su ahli kitabi ba daidai suke ba a cikin su akwai wasu al'umma wanda suke tsaye akan addini ai ma'ana la yasawi ahli kitabi wa ummatun muhammadin in an ce laisu sawa'a ba daidai suke ba suwaye da ahal kitabi da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam daidai suke kaga ba su zama daidai ba saboda wannan daban suke wannan ma daban suke Allah wadda zai zake ce laisu sawa'a ai ba daidai suke ba yawwa ba daidai suke ba ويؤيد qawl al-hadith alladhi rawahu Imam Ahmad ibn hanbal an ibn mas'udin aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul isha abin da yake da fassara wato yana da fassarori da yawa wasu malamai suna fassara laisu sawa'a cewa su ahli kitabin ne a junansu ba daidai suke ba kirista sun sha bamban da yahudu ko kuma a'a in ka tara su gaba daya a junansu za ka samu wani ya sha bamban da wani saboda kirkin wani wato kenan wani ba shi da shi rashin kirkin wani wani ba shi da shi amma yanzu fasara na farko shine cewa da ahlul kitabi da al'ummar musulmi ba ɗaya suke ba to daga cikin abubuwan da yake karfafa wannan shi shine Abdullahi dan Masaudin yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar isha bai fito da wuri ba na da sallallahu alaihi wasallam lokaci yakan jinkirta sallar isha baya fito da wuri sun ba karaja ila masajidi faizan nasu yantaziruna salata sai can kamar irin goma sha ɗaya ɗin nan dubi fito an yi isha ba sannan sai ya fito da ya fito sai ga musulmi sabon sannan cike a cikin masallaci suna sauraron sallah faƙala sai ya ce musu amma ku laisa min ahli hadhihi a adiyani ahadun yazkurullaha hadhihi sa'a yace wai wani kusan wani abin mamaki kuwa kun ga wannan lokacin yanzu ba kuna masallaci ba kuna jiran sallah wasu suna ta fili wasu suna zikiri wasu suna ta ambaton Allah wasu suna karatun alkur'ani yanzu na fito za mu yi sallan isha ba a daidai wannan lokacin babu wasu mutane a cikin ma'abota wannan addinin ko yahudu ko nasara wanda a yanzu haka suna gurin ibadan su suna bautawa Allah a duk duniya yanzu ko kaɗai ne mushrikai sun rufe gumakansu sun tafi sun kwanta yahudawa sun rufe biyu sun tafi sun kwanta nasara sun wuce rufe kanisa kowa ya tafi babu wanda yake masallaci yake bauta wa Allah a daidai wannan lokacin gairakum in ba ku ba in ba ku ba saboda haka kenan kaga ashe da musulmi da yahudu da nasara ba daidai suke ba a daidai lokacin da wayancan sun shagala na ko suna gurin Allah madaukakin sarki suna bautawa Allah madaukakin sarki wallahu ta'ala a'lam to ya faɗi haka da shine falazar hadil aya sai aka saukar da wannan aya laisu sawa'a ba daidai da musulmi da wanda ba musulmi suke ba min ahalar kitabi lalle a cikin eh, aka saukar da wannan aya har zuwa wata kenan eh, fadin Allah da yake cewa wallahu alimun bil muttaqin amma wal mashhur inda kathirin min al mufassirin kama zakarahu Muhammad bin Ishaq wa ghayruhu fassara da tafi shahara ne fasara ɗaya da muka yi fasara da tafi shahara akan wani a gurin malaman tafsiri kamar yadda ibn isa ga ambata cewa daga abdullahi dan mas'udin an dan abbasi wancan daga abdullahi dan mas'ud ko wanda kuma abdullahi dan abbas anna hadhihi al-aya nazalat fi man amana min akhbar ahli kitabi wannan aya laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ko ta sauka ne akan malaman ahal kitabi kamar misali abdullahi bin salam da usaid bin ubaid da sa'alabatu bin shu'uba wa gairihim da wani wa'annan abdullahi bin salam bai hude ne ya musulunta usaid shi ma bai hude ne ya musulunta ka abul ahbar ba nasari ne ya musulunta adi bin hatim da'i ba nasari ne ya musulunta to kaga yanzu da wayannan ahlul kitabi manya manya malamansu su da suka musulunta da kuma sauran da musulunta ba su zama daidai ba shi na Allah ce laisu sawa'a ba daidai suke ba min ahlul kitabi ummatun qa'imatun cikin ahalin kitabi akwai jama'a masu tsayuwa a kan addinin Allah suna karanta littafin Allah sune wayannan da suka musulunta wato kenan suka dawo ai laisa kulluhum ala haddin sawa'i ba dukkan su suke daidai ba bal minhum almu'min ana iya samun wanda zai imani a cikin su wa minhum al mujrim aka samu kuma wanda yake mai mujrimi wanda yake mai laifi kenan da aka shi sa yace min al kitabi ummatun qa'ima lalle a cikin al kitabi akwai al'umma wanda suke sun tsayi bi amrillahi da umurnin Allah madaukakin sarki mudiatun suna masu da'a li shar'ihi ga shari'ar Allah madaukakin sarki muttabi'a eh, nabiyullahi suna nabiyullahi suna bin annabin Allah madaukakin sarki sallallahu alaihi wasallam don haka fahiya qa'imatun sai shi yasa Allah kira su cewa su tsayayyu ne akan addini mustaqima wanda suke madaidaitu suna tsaye akan addini eh, ayatul lahi suna karanta ayoyin Allah madaukakin sarki ana al-layli a tsatsakin dare wahum yasjudu kuma suna sujjada da daddare sukan tsaya suna karanta ayoyin Allah shine alqur'ani Abdullahi bin Salam ya musulunta yanzu bai da aikin yin ba karatun alqur'ani ba kuma sukan tashi da daddare a yi sallah da su kamar yadda kowane musulmi ke tashi wato kenan yake sallah shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya bi wannan bangare wato kenan na ahli kitabi to ya tiluna ayatullahi suna karanta ayoyin Allah madaukakin sarki ana al a zazzakin dare cikin dare sukan tashi sai ibada wa hum sajiduna wa hum yasjuduna suna masu sujada kenan kaga ayoyin Allah da suke karantawa ma'ana a cikin sallah ne a cikin sallah ne tunda yace yatluna ayatin lahi su judu yasjuduna ana allal ya su judu. suna karanta ayoyin Allah tsakin dare kuma suna sujada kaga ai ba a karatun alqur'ani a cikin sujada kaga kuma ya kamata ce ya fito da hali sauraka a ma'anansa shine suna karatun alqur'ani suna nafila yau za su kabbara su karatun alkur'ani su ruku'u su sujada su kabbara su karatun alkur'ani su ruku'u su sujada hakan na suke yakumuna laila suna kwana da daddare suna sallah wa yafsuru da tahajjud suna yawan yin tahajjud wa yatluna alqur'ana suna karanta alqur'ani fi salawatihim a cikin sallolin su yu'minuna billahi sun yi imani da Allah madaukakin sarki wa yawmil akhir da ranar lahira wa ya'muruna bil ma'ruf kuma suna umarni da kyakkyawan aiki duk abin da yake daidai za su ce ga yadda ya kamata a yi shi wa yanhauna 'anil munkar suna hani akan barna wa yusari'una fil khairat kuma ana tsere tsere da su a wajen aikin alkhairi duk abin da sabon mazala suke na aikin kare su suna yi su riga wani ma kafin wani ya riga su wala ka bin salihin lalle tabbas wa'annan nau'i na ahlul kitabi hakika suna daga cikin salihai suna daga cikin salihan bayi to mu وما تفعلوا من خير فلم تغفروه والله عليم بالمتقين الله مدوكاkin sarki yace wa ma taf'alu min khairin ku musulmi duk abin da kuka aikata in dai na alkhairi ne ko kuma wani kira wa ma yaf'alu min khairin su ahalin kitabi wanda suka musulunta duk abin da suka aikata na alkhairi ko fala yukfaruhu wato ba za a kiyaye musu ba ba za a rena musu ba ba za kuma a nuna ba a san da matsayin sa ba ko kuma ku musulmi duk abin da kuka aikata na alkhairi falan tukfaruhu Allah madaukakin sarki ba zai sa a watsi da shi a kifula muku ba sadaka za a ba kula da sa kenan ma'anarsa su ma kuma alal kitabi duk wanda ya aikata aikin alkhairi alhali yana mai imani to za a bashi ladansa la yudayyawa inda Allahi ba za a tozata masa ladansa a gurin Allah maɗaukakin sarki ba bal a'a ba hakan nan za a yi ba yujzihim Allah maɗaukakin sarki zai sakamta musu bihi da wannan aikin da suka yi aw faral jaza za a sakamta musu da sakamako wanda fi kowa cika za a cika musu mudu sosai cikakke a basu duk wanda ya aikin alkhairi aka sawa'un ayan nan tana kidabi da mu'mina ne ko tana kidabi da ahli kitabi ne maganin dai da take shi ne aikin alkhairi in dai mutum yana da imani ya yi aikin alkhairi Allah maɗaukakin sarki ba zai rena ba ba zai kuma ƙiye masa ba don haka za a bashi ladan wato nan wannan aikin nasa fallon yi faruhu Allah maɗaukakin sarki ba zai sa a ƙiye masa ba wallahu alimun lalle Allah maɗaukakin sarki masani ne bil gina da masu tsoron Allah la yakfa alaihi amalu amilin babu wani aikin mai aiki da zai boye masa ko da yi a boye ko a fili wala yudhi'u waladaihi ajaruman man ahsana amalan kuma duk mutumin da ya kyautata aiki Allah madaukakin sarki ba zai sa a tozata masa ladansa ba sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce ku ji malam innal ladina kafaru lan tughniya anhum wala Allah madaukakin sarki ce ko ka tsare ke ne eh innal ladzina kafaru Allah madaukakin sarki ce lalle nan da suka mutunce ai ma'ana wanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki ko kuma suka kafirce wa ayoyinsa lan tuguni anhu amwaluhum lalle dukiyarsu ba za ta wadatar da su komai ba ranar lahira wala auladun haka mai ƴaƴansu dangin gidansu duk an sun taru ba za su tsayar da su ba su na musu komai ba minallahi a wurin Allah madaukakin sarki ai la yuraddu anhum ba'sullah idan matsala ta zo azabar Allah to babu wanda ya isa ya tare ya ce ba za ta same su ba wala azabahu ko kuma azabarsa idza arada bihim duk lokacin da yake nufin azabtar da su a sakamakon kafircin su ulaika sabun nari wayannan sune asalin yan wuta kun fiya kalibi kuma su masu tabbata ne wato kenan a cikin ta to mu je mana masalu ma yunfikuna fi hadhihi alhayati ad-dunya kama sadri fi al-runa sabat arsa min zalamu an kusahum أصابت an قوم ظلموا أنفسهم wa ma ظلمهم Allah madaukakin sarki ce masal aw oh, masal ma yunfiquna fi hayati fi hadhihi alhayati dunya misalin abinda mutane suke infakin sa a wannan rayuwar ta duniya saboda yanci Allah madaukakin sarki kan saba misalai a cikin alqur'ani saboda ya fi kusa da fahimtar dan adam ta kai cewa inna Allah la ya an yadriba masalan ma Allah baya jin shakkar ya saba kowane irin misali Ba ba'udatan fa ma fawqaha tun daga kan sauro zuwa sama da sauro Allah zai iya saba kowane irin misali to yanzu Allah madaukakin sarki na saba mana misali yace misalin ma yunfiquna abinda suke infaki din nan kaga ma anan za ta iya zama masdariya saboda tabbatarwa ko kuma za ta iya zama sila ai masal ma yunfiquna ai masalin ladhi yunfiquna kaga ta zama sila kenan misalin abinda wato kenan suke infaki fi hadhihi hayati dunya a wannan rayuwar duniya din kamar rihin kawo misali iska ne fi hasirin wanda cikinsa akwai jaura jaura yawwa ka shace gona ka je an kafce ta an yi komai da komai an fitar da mai ake kiransa fangali fangali fangali an shuka shinkafa ta yi kyau ta yi kyau ta fara kunshi ta fara fitar da kai tana kokari ta fara sa tsaba to amma kuma eh, sai zama an samu jaura iska ta zo mai bala'in sanyi da jaura a cikinta ai shadidar mai tsananin bardin eh, shadidin mai tsananin wato kenan sanyi haka na abdullahi dan abbasin ya fassara shi da ikrama da wani su ai albardu a ashadidu wala siyama aljalid yi a azru wato jaura mai tsananin da za ta iya halaka mutane ta iya halaka shinkafa saboda ka sai ta zo daga ba ɗaya a sabon hausa kawai zalamu an kusa sai ta samu gonar mutane da suka zalunci kansu gaba ɗayan su fa halaka sai ta halaka shi ko kuma sirrin ɗin zai iya zama a wata kenan azaba zafi iska mai zafi ba karara kamar yadda aka saka ada ada ha alaihim saba layalin wa ta ayyamin husuma ko kuma irin da aka yi ma ashabul janna iz asamu la naha musbihin ko yawa sai ce fa qafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum fa asbahat kasari ai ta'ifun min rabbika nan da ya kewaya ta iska ce iska ce mai tsananin zafi ta biyo ta gona sai ta kone ta gaba daya sai ta kone gonar gaba dayanta to saboda haka Allah yana saba misali ga mutumin da yake yin aikin alkhairi amma ba shi da imani aikinsa mai kyau amma dare ɗaya iska ta zo ta kone shi ba halakatu ta riga ta halaka da shi gaba da shi ya riga lalace saboda haka bai samu foundation ba amma da Allah ya sa ya ketare zai samu amfani mai yawa to amma kuma matsala ta faru saboda duk wanda yake aikin alkhairi wannan shine misalin aikinsa in ba shi da imani in bai yi imani ba saboda Allah baya karɓan. aiki in ba na mumini ba Allah ce ki nuqimu lahum yawmal kiyamati waznan duk kafirai ranar lahira ba za mu tsayar musu da masu keli ba saboda ba su za su je duniya ba za su je lahira ba su da aikin alkhairi ko guda daya sai dai aikin sharri saboda sharri ko kwaɗe suka je da shi kaga ya ci ba hamayya saboda sai wuta kawai Allah madaukakin sarki ya sauka kuma Allah hakika Allah madaukakin sarki bai zalunce su ba bai zalunce su ba saboda ai ya nuna musu hanyar imani ba su yi ta ba walakin sai dai su an fusa mai zalimuna kawukan su suke zalunta ta mu jama'a يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون الله تبارك وتعالى ينشيوا ناهيا عن عبادة عن عباده المؤمنين yana mai hana bayan su mummunai a nittikiyar munafiki na bidan jam to zama sun ɗauki munafikai zama wa fitinin jama'an da suke jibinta musu al'amuransu sai ya tala'unahum ala sara'irihim su rika tsinkayar da su a asiren musulmai kuma yadmiru da hudabin da suke kullewa a cikin zuciyarsu da'ihin na abokan gabansu wal munafiqu da su munafikai bi juhudihim da kokarin su wadakatihim da dagewarsu la ya'luna na na khabalan ba za su taba kosawa wajen tabukar da mu'minai ba ba za su ai ma'ana Allah ce ya ayyuhal ya amanu la tattakizu na min dunikum ya ku mu'minai kada ku rike wasu jama'a ba a cikin ku ko mu'minai ba su zama su ne kamar iyayen gijinku ko su ne abokan shawarar ko su ne abokan mu'amalar ko su ne abokan amanan ku Allah madaukaki zarke ce kar ku yi haka al muslimu akul muslim duk yanda ya kai da gaskiyarsa a ce ai gaskiya sai arni ai rikon amana sai arne kai in baka san wata baka san wata ba don haka Allah madaukakin sarki ya ce muku kada ku yi haka kar ya zama shine uban gidanka kar ya zama shine abokin shawaranka a duk abubuwan ka na asiri ballantana abubuwan da ya shafi addinin ku Allah madaukakin sarki ya ce kar ku yi haka ne kar ku yi haka nan la tattakizu bi danatin min dunikum ay min ghayrikum min ahli al-adyan waɗansu ku wanda suke masu wani addini daban ba naku ba wa hadhihi al-aya dalilu ala anna ahlul kitab anna ala zimma la yajuzu isti'maluhum bil kitaba wannan kuma dalili ne cewa kafiran amana bai halatta a dora su a duk wani gurin da yake sirrin musulmi ba musamman abin da ya shafi documentation don za su iya distorting tarihi za su iya distorting littattafai za su iya distorting duk wani hujja da zai taimaki addinin musulunci wannan aya dalili ne wato kina akan cewa lalle bai halatta a aiwatar da su a wannan ba fi hadis zata alal muslimina domin musulmi za su rika tsinkayan wato kina asirin musulmi a wal itlai ala dawakili duk abin da zai shigo ma musulmi ko kuma abubuwan su na indos abubuwan su na gida to duka za su sani za kuma su dauka wato kenan za su kai wa abin nan za su kai wa saboda kace la ya aluna kun ba za su gajiya ba wajen kokarin tabukar da ku duk kofar da suka samu ta su cutar da ku za su yi ma mun gane wannan duk kofar da suka samu ta cutar da ku za su yi sadaka babu wani maganan kafirin amana ya zama shine wata gina abokin sirrinka ko abokin al'amarinka duk lokacin da ya samu kofa wallahi tallahi zai cutar da kai zai cutar da kai ai la ya aluna kun khabalan al khabal al fasad la ya aluna ba za su gajiya ba ba za su taba gajiyawa ba wajen neman barnatar da ku yawwa yanzu kan za su zanna da bisa samu kofa ba suna muku suna muku suna muku suna muku rana ɗaya tal in yi time in yi suka tsara muku wata tsiya shi kenan sun riga sun gama da ku la ya aluna kun kabalan waddu anitu ko yawwa waddu suna fatan kullum ma'anitin abin da zai takura ku abin da zai saku a cikin haɗin sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce azizun alaihi ma'anitum duk abin da zai daga muku hankali ya wahal da ku ya takura ku annabi baya son wannan don haka haka Allah da shi azizun alaihi ma'anitum yana damunsa yana takura masa abinda duk zai sa musulmi su shiga halaka ka kai su kuma anan Allah ce waddu ma'anitu suna fatan kai da ce waddu lautar kuruna kama kafaru suna fatan ko za ku kafirta su masu kafirta nan ko sai ce waddu ma'anitu suna fatan suna Allah Allah suna tsinkaya a samu wani chance wanda za su sa cikin damuwa saboda da ko da a siyasance yana da kyau mu taka tsantsan mu yi ce ai wani kafirin amana ne ai wani kafirin kaza kaza kaza kaza da sauransu ya zo yana raba muku kuɗi yana raba yana yana daukan mutanen su yana ba su ofis ku ba zai taɓa daukan abu appointment don ku zama wata siya a ƙasa ba amma zai ba ku kuɗi saboda kun zaɓe shi kuma yana so ku sake zabansa amma na sai nasu duk inda ya samu appointment a federal government su zai ta tura duk appointment inda ya samu a federal government su zai saboda me su mamaye kuna duk inda ya samu admission za su je makaranta zai yi amma ku kun zo sai ba ku kuɗi kuɗi ko na ma an baka yanzu da nake cikin talaucin nan ka ba naira dubu goma ba za su kwana ba kaga ina nan zanna a inda nake to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya riga ya hani akan wannan wannan yana daga cikin dalilan da yasa sayyidina umar lokacin da wani daga cikin sabai ya kawo masa ga wani wanda yake ya iya rubutu ya iya kwarewa akan abin ya kamata ya zama sakatare ana cikin masallaci sai na ce a wannan sahabinin ya shigo mana mutum shi ya kware a wajen rubutu sai ta baya shiga masallaci a'a janaba ne a cikin sai ta a'a ai ba nasare ne ba nasare kuma eh ce Allah madaukakin sarki bayan ya ce su ba su da amana ni ne zan ba su amana ni umar dan kaddabi kaga ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba Allah madaukakin sarki ya ce ba za su gajiya ba wajen wato kenan kawo muku matsala ni ne zan jawo su jikina su zo su kawo matsala ni mai faru ne kam da a kasar kamaru lokacin mulkin abada hijo lokacin abada hijo in ba ku tuna ba in ba ku manta ba kaga shi musulmi ne kasan kamarun mafi yawan su duk musulmai ne abubuwa suna tafiya daidai a lokaci da aka amfani da irin wayannan din da suka samu kofa sai suka hada baki da likitan sa sai aka ce ba shi da lafiya ya sauka da ya sauka sai aka rada wani wanda yake ba musulmi tun daga wani lokacin control din kasan ya zama hannun arna yanzu musulmi a kamaru Allah sai dai su kasuwanci suna gefen da duk wani kaskanci za su amma komai na hannun gwamnati yana hannun su so daga can tsaye suke bukata can tsaye suke bukata kuma duk wanda yake cikin wannan ƙasar tamu ya kamata ya ɗauki nazari ya ɗauki darasi akan abubuwan da suke faruwa ya kamata mu ɗauki darasi ta yadda kasar musulmi kullum ita ake cinkuso mata bala'i kullum ita ake cinkuso mata bala'i kullum ita ake cinkuso mata bala'i ba dan rufin asirin Allah ba daukakin sarki ba da zuwa musulmi inda muke ba ɗayan biyu ne ko mun zama yan boko haram ko kuma an kashe mu ko kuma mun bar kasar ɗayan uku ne Allah madaukakin sarki sauka sadaka Allah madaukakin sarki ce la tattakizu bi danatan min min menene min dunikum kada ku kuskura ku dauki masu jibinta al'amari ko abokan shawara ko abokin al'amura amma wanda ba sa cikin ku ko menene za a yi ya zama dai a cikin ku ne saboda su din hakika la yaluna ko kabala ba za su ba za su gajiya a wajen neman tabukar da ku ba a wajen kawo muku fasadi ba kuma ma kullun so suke abin da zai kawo muku matsala kullun so suke abin da zai kawo muku matsala saboda haka musulmi ba sa kira sannan sai Allah madaukakin sarki ce kar ba za su bada wa min afwahim ai gaba ta riga ta bayyana a bakunan su a zamanin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ta faru a baki sun faɗa cewa su suna gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam akan abubuwa da yawa ayyukan su kuma suna suna gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam duk matsalolin suna zunan suna cewa suna gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam duka bari ba da misali guda ɗaya tal a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sabansa suka sha bala'in wahala shine yakin gwalalo yakin gwalalo lokacin da mutanen maka suka raba goron gayya a duk kabilin nan na larabawa akan yau za a je madina sai an tada madina gaba ɗayanta manzon Allah sallallahu za a gama shi za a gama da sabansa kawai a yi wa musulunci bugu na ƙarshe da haka suka gayyato mutane suka tawo suka yi ca manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa shawaran sabansa sai ya tona gwalalo da kafin wannan farkon zuwan sa madina yahuda madina da banu quraiza da banu nadir da banu qainuqa duka ya kira su aka zanna aka yi draftin madina chata a bisa alkawari za mu zauna da musulmi da yahuda a cikin garin madina amma ga sharuɗa ga sharuɗa ga sharuɗa ga sharuɗa na zaman lafiya ga kwafi mu ma musulmi mun riƙe kwafi da nan da suka fahimci cewa wannan cincirin da aka zo tabbas za a karya musulmi a nan suka karya wannan alkawarin a daidai lokacin da musulmi suke da tsananin bukatar taimakon su da ya kamata a ce tun madina aka zo su cika alkawari su haɗu da musulmi a yaƙi wani mushrikai da suka zo su sai maza maza sun suka haɗa baki sai suka fara yaƙan musulmi ta cikin gida ta cikin gwalaro kaga wannan sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a lokacin da aka je yakin kai bara mun sha fada inda suka suka dafa naman akuya da guba suka bashi don ya ce mutu abubuwa da yawa sun faru saboda haka su tana bayyana a fili kuma hana kuma har kwanan gobe haka ake muna dai zama tare Allah wada kuka sarki ya riga ya haɗa mu amma ya kamata mu taking precaution mu san irin zaman da muke ko ba ka ba kasuwa za a ce tare amma yan gama kasuwa fa kowa ba gidan ubansa zai tafi ba kowa gidansu zai tafi haka mala aminu kano Allah ji kare ya faɗa za mu je mu ci kasuwa tare amma in gama kasuwa kowa ya san gidansu haka ne gaba dama ta rikar ba zatul bagda wa min afwahim a bakin su mun ji sun furta abubuwa na gaba da yaƙen musulmi da sauransu za ka sanar ku wani lokacin da za ku ga kan suke magana kaza a fili in an yi kaza za mu yi kaza in an yi kaza za mu yi kaza a fili suna faɗa a gidan rediyo suna faɗa a jaridu suna faɗa a mujallu duka muna gani a fili suna faɗa amma Allah maɗaukacin sarki ce wa ma duru kuma akbar abinda zuciyarsu ta ɓoye kuma ya fi girma duk wani abin da suke faɗa ɗan tsibin da baka ne suke mu wallahi abin da ke cikin zuciyarsu Allah maɗaukacin sarki ya ce ya fi kad laha ala safahatin wujuhin ya bayyana akan fiskokinsu wa faltati alsinatihim da kuma subul da su wani lokaci suka yi subul da baka min al'adawati na gaba suna nunawa ma a makon mustamiluna alaihi fi suduri tare da abin da suka kulle a cikin kirazansu a cikin zukatansu min al na kiyayya lil islami ga musulunci wa ahali da musulmai sun kulle sun kulle ma la yakfa mithluhu abubuwan da irin misalin sa ba zai iya goya wato kina alalabi mai aikinin a duk mutum mai hankali ba duk mutum mai hankali duk mutum mai hankali to saboda haka duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi daukaka cikin ku ya bashi daraja ya kamata ya san wato kenan irin zaman da zai da su ya kamata kuma ya san yadda zai ja ne yan uwansa ya kamata ya san yanda zai rike amanansa mun gane wannan ya kamata a san wannan ya kamata musamman akwai da suke cewa lokacin da gwamnan kaduna wancan din nan aka matsa aka matsa aka matsa sai a baiwa arni aka baiwa arni ne faru da ramadan za a tar rubuta kudi ana tura a musulmi su je su ciyar a masallaci a basu abinci a basu abinci a basu abinci a basu abinci amma abubuwan da mutumin nan ya tafi da yake mutuwa ta kaf ɗaya ta masa abubuwan da dibitinsa ya zo ya tara a kan tebur sai da ya kife kansa na shari kala-kala kala-kala da ya zo shi tunda gwamna da ya tafi kuma ya rasu kaga automatically wanda zai zama abin da ne wani da kusansa yake ce mana wallahi a lokacin da yake nama sambo yana son sa waya ya sa masa ce waya ayu bayan ya confirming sa waya ayu ce gani a guri kaza ya ce masa maza maza ka buya ka fice a inda kake ashe a can din a lokacin shine maza maza a je a kashe shi sai a sake sabon zabo in za a sake sabon zabo kuma dama can sun su ne maza maza ya fice sai gashi ana abin nan bai fito a hiding place ba sai da aka yi announcement death da kuma automatic reinsertion nasa da ya zo ya zanna kan tebur ya dinga ganin abubuwa ga sunan ɗaya bayan ɗaya sai da ya kife kansa ya rasa abin da ma maki masa daɗi can tsaya aka samu amma da duk wanda suke gwamnonin musulmi ne kuma lokacin da musulmi suke nan babu abin da za su mutu babu abin da za su mutu amma su samu golden chance guda ɗaya ka ga yadda za su yi a don ku. to saboda haka ƙura'ani kullum yana sa mana hankali da tunani amma kuma kamar ba ma ɗaukar abubuwan Allah madaukakin sarki ya sauka sauraka wanda zahar ka kala ta'ala kad bayyana lakum kuma ayat Allah madaukakin sarki mun fa muku bayanin ayoyi mun ga muku mai dalla dalla in kuntum takiluna amma sai kuna da hankali ya gabata ku hankalta wato kidan a cikin lamura ya gabata ku hankalta a cikin duk abubuwan da zake ha antu ha'ula'i أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم لنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم inna allaha alimun bi zati sudur Allah madaukakin sarki ya ce ha antum ulai ku ne fa ku musulmin ku musulmin ku ne fa ko ba ku bane ku ne fa tuhibbunahum kuke son su amma su wala yuhibbunakum wallahi ba sa son ku ai antum ayyuhal mu'minun tuhibbuna munafiqin kuna son munafikai bima yasharuna lakum saboda abin da suke bayyana muku na imani fatuhibuna wasu ku zama kuna son su ala zalika akan wannan ko kuma wato kenan mutanen wani addini wanda ba musulmai ba wa la ku su ba sa son ku la badinan wala zahira ko a boye ko a fili ba sa kunan ba sa son ku ko a boye ko a bayyane gashi kuma abin mamaki shi shine wa nuna bil kitabi kulle ko kun yi imani da alqur'ani gaba ɗayansa daga bakara nan sa akwai ayan da ba ku yadda ita ba ballantana sura guda to ka gani mutumin nuna ai laisa indakum fi shay'in minhu shakkun ba kwa shakka a cikin alqur'ani kun yarda daga bakar hannasi na Allah madaukakin sarki ne la raiba fihi babu to a cikin sa wa hum indahum shakkun su kuma ba su yadda da alqur'ani ba suna shakka da alqur'ani kuma alqur'ani yana fita muku abu fili yana fita muku shi abin balo balo ko su suna cikin wani abin nan wato mai nuna bi kitabi kulle ku kun yi imani da littafin Allah gaba daya su wasu yadda da shi ba wa idza laqukum duk lokacin da suka hadu da ku kalu amana sai su ce ku mun yi imani munafikai kenan ai wannan kuma yanzu dan kuma su zuwa ga munafikai idan sun zo sai su ce mun imani wa idza kalau idan suka juya baya kuma abdu alaikum mila sai su ciza muku yaza sai su ciji yatsa milal gaizi saboda tsananin wato kenan haushin ku da suke ji saboda tsananin haushin ku da suke wannan idan munafukai kenan idan wanda ba munafukai ba kuma kawo misali yahudu ko nasara au da suna muka aidu ɗaya muke aidu ɗaya muke aidu ɗaya muke aidu ɗaya muke amma fa kuna juya baya wanda za su ci yatsa. abdu alaikum al'anamina min al za su cuza yatsa saboda bakin ciki da haushi da suke ji wato kenan naku illa iyaka babu abin da za su iya muku ne babu abin da za su yi wai za ka lau abdu alaikum al'anamina min al-ghayb to sai Allah madaukakin sarki ce kullahum ka gaya musu ya Muhammad mutu bi gaizikum ku mutu da fishin ku ku mutu da bakin cikin ku ku mutu da hasadar ku me yasa aka faɗi haka saboda mu'minai suna kan gaskiya a wannan lokacin don haka duk abin da za su yi na sharri ba zai yi ba ko wa makaru makaran wa makarna makaran wa um la shuruna suna floating Allah ce mu muna floating alhali kuma su ba san muna yi ba saboda duk abin da suka yi sai a undoing dinsa duk abin da suka yi sai a undoing dinsa shikenan ba zai ba zai faru ko kuma a juya shi sai kife a tsakiyar kansu hakan nan Allah madaukakin take ke taimakawa mu'mini kuma har kwanan gobe in musulmi za su zama akan gaskiya hakan nan zai ci gaba da faruwa inna allaha lallai Allah madaukakin sarki alimu wallahi masani ne bi zati suduri da abin da ke cikin kilazan mutane in ba dan Allah madaukakin sarki yana taimakawa mutane ba kamar da nake faɗa wallahi yanzu daga nan zuwa Kano zuwa Sokoto ɗaya uku ne ko dai mun zama yan boko haram dole mun zama su ko kuma mun zama gawa an kakkashe mu ko kuma muna ji muna gani mun bar gidanmu da iyalanmu da kwamar mun tsallake mu bar kasar that was the plan that was the plan za ku zama tilas a zo sai kun yarda da yan wannan sai ku yi sakan bintu yanzu mutane da yawa da suka miƙa a bayan ainihin dan tilas suka yi bayan da suka ya za a zo a kama ku shikenan kun zama dole ka biya haka Allah da sarki ya sauka to amma kaga sai Allah ya kawo mana saukin abu sai zama duk matakan da aka bi ba a ci nasara ba mutanen nan ba su kama ko local government ɗaya ba sai a lokacin da shugaban ƙasa ya ce ya sa state of emergency ya karɓe fawa a hannun gwamnoni sai zama kawai aka dinga ba su gurare suna kamewa mulki yana hannun shugaban ƙasa gwamna ya tare amma shugaban ƙasa ya karɓe ya bari ko sai zama kawai amma da cikin da matura cikin man Maiduguri babu local government da ba su kama ba kaga ba su aka yi Allah madaukakin sarki ya sauka to mu jama'a Tusibukum تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يدركم كيدهم شيئا Allah madaukakin bima ya'maluna muhit Allah madaukakin sarki yace in tasaskum hasanatu duk lokacin da aiki alkhairi ya same ku tasu'uhum sai sai abin ya musu muni duk lokacin da musulunci ya ci gaba ba za su bayyana su yanzu lokacin da eh, gwamnan zafara ya riman bukura zafar tsayin da ya anawusin cewa ni a jiha ta shari'a musulunci zai yi kuma ya yi bakin ɗin eh, ra'ayinsa da constitution wani irin cani a duniya nan bai yi ba duk kashe kashe mutane da ake a lagos a kona a yanka abai da dusi aka ce a'a shari'a ne take kashe mutane shari'a ce take kashe mutane duk irin cece kucin da suka a duniya na ba wanda ba ji ba da fitowa da nuna gaba ƙwalo-ƙwalo da ƙin shari'a fi hatta a wannan shugaban ƙasar akwai da suke cewa yana so shugaban ƙasa na yanzu yana so ya kawo shari'a abin nan ya shari'antar da Najeriya ya musulantar da Najeriya a fili suke faɗa kaga kenan abin da suke so yanzu musu daidai shine a kafirantar da Najeriya kuma shari'a nan aka ce akan musulmi za a yi ta ba ce za a yi ta akan harmi ba amma suna cewa ba za a yi wa musulmin ba sauraka dama a cikin musulmi akwai wanda suke dama shari'ar ba ta dame su ba sauraka sai su haɗu da su da wa'ancan sai a tare a dagula al'amarin sai zama shari'ar ba ta ci nasara ba da ba su yi magana ba musulmin dole za su shiru amma dama akwai musulmin da yake a cikin musulmin ne amma shari'ar baya santa baya santa baya kuma kaunanta saboda me ta takura masa a wani san zuciyarsa ko hanyar neman kuɗinsa ko hanyar mulkinsa ko wani hanyar da yake samun wani income ɗinsa in ta zo za ta toshe ta ce ba haka za a yi ba da aka shi yasa ba zai yadda da shari'ar ba yana da musulmi amma ba zai iya fitowa baki ya faɗa ba amma zai iya goyon bayan arnan ta yadda zai daƙilar da wato gina harkar shari'a din to saboda haka yanzu alheri ya same ku in tamsasku hasanatun an ce za a yi shari'a Kano ta karba Sokoto ta karba Bauchi ta karba Borno ta karba don haka wannan yana bata musu rai ta su'uhun wa in tusukun sayyi'atun idan kuma bala'i ya same ku kamar na boko haram zo ana takaije musulmi ana walakanta addinin musulunci an hana karatun alkurani an hana tahajjud a masallaci a cikin watan ramadana an hana wa'azi an hana menene ya farku biha sai su farin ciki da wannan sai su farin ciki wa hadhihi halun dalla ala shiddatil adawa kaga wannan yanayi yana nuna suna da tsananin gaba da musulmi wanda suke lil mu'mini daga mu'minai wa annahu idza asaba al mu'minina hisbun duk lokacin da tsatsa ya samu musulmi wa nasar da taimako daga wurin Allah madaukakin da wata ayyudun da karfafawa ko ah, wa kasaru wa azza ansaruhum musulmi suka yi yawa masu taimakawa musulunci suka yi yawa to wannan sa'a zalikan munafikin nan munafikai da wanda ba wanda suke ba musulmi su wannan abin sai bata musu rai gaba ba za su ji daɗi da shi ba wa yana sabal na ah, sunatu idan kuma fari ya samu musulmi shine wato kenan jadabun kenan ko kasini kasnina yusuf ko a ah, au adilun alaihim al'ada ko kuma wato kina abokan gaba suka karkato zuwa kansu suka ci nasara a kansu limalillahi ta'ala fi zalika min alhikma saboda hikimar Allah madaukakin sarki da yake cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha wani lokaci musulmi su ci nasara wani lokaci a ci nasara akan musulmi to sai aka ci nasara akan musulmi din ko yawwa kama da rayuwar uhud kamar da abin da ya faru ranar uhud to da su munafukan nan da wanda ba munafukai ba wanda ba musulmi ba to dukkan su fariha habi zalika sai su yi farin cikin wannan ta haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa in tasbiru amma duk da haka ku musulmai ko mu'mini idan kuka daure idan kuka daure wa tattaku kuka ji tsoron Allah madaukakin sarki la durkun kai dum sha wallahi makircin su ba zai cutar da ku su yi su gama su yi su gama haka nan za su bar ku musulunci ko sai ya ci gaba kaga ai duk da makircin mutanen makka musulunci ya ci makka ya ciyo madina ya tsallaka kai bara ya tsallaka ina ne annabi sallallahu alaihi tun yana da ransa yake cewa la ukur janna al-yahud wa nasara min jaziratil arab haka kuma ya faru sai da ya zama duk tsokin kasashen larabawa ba inda musulunci bai je ba yayi ce kuma kowane irin addini sai da ya fice a gurin to saboda haka Allah kuke zai ce in kun yi hakuri kun ji tsoron Allah kun daure to wannan duba zai cutar da ku komai ba dama haka rayuwa take rayuwa haka take dama ba wanda zai zama a duniya lan tastaqima lil mu'min duniya ba za ta zama zama daidai a mu'mini ba ba zai yiwu ba sadaka rayuwa ce ta da take cike da struggle cike da gwagwarmaya kullum mu'mini abin da ake bukata shine ya tunani ya zai taimaki kansa ya taimaki addinin musulunci ba za ku ma akan wannan Allah madaukakin sarki zai taimaka muku wai zuga da wata min ahlikan inna ne inna allaha lallai Allah madaukakin sarki muhidin go me yana kewaye da mai amalu na abin da suke aikata duk abin da suke aikatawa Allah yana sanar da shi kaga wannan kamar bushara ne ake gurin kar ku damu ina ce da ku ba ku san abin da suke ba ko to ai Allah ya sani kuma Allah zai magance ko yawwa walan yaj'al Allahu lil kafirina ala al mu'minina sabila Allah ba zai taba bada kofa a kafirai akan mu'minai ba akan mu'minai ba yawa ma da mu kuna nan a matsayin mu'minan Allah ba zai taimake su akan ku ba to mu ji mana wa iz gadawta min ahlika tubawwi wal mu'minina maqaida lil qital mm. wallahu sami'un alim إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله مدوكتين سلكيتي وإذ غدوتا فتنا يا محمد لوكتين دا كي سمكو من أهلك دا iyalanka kai sammako ka fita filin fama tubawwi ne na maka'ida lilkitali kana tsaye da mutane a gurin yaƙi kayi a ranjin ɗinsu kayi komai da komai romatu ku tsaya ta yawwa masu takuba ku tsaya ta maimana suna ta nan maisara suna ta nan ko yan gaba gaba kuna ta nan yan baya baya kuna ta can yan tsakiya kuna ta can kowa kana bashi position shine tubawwi almu'minina maqaida lil qitali kana positioning din mu'minai gurin yaƙi. kai da nace ka tsaya nan ga abubuwan da muke so ku kula da shi kai da kake dama yaƙi sai da strategy ko haka sun tuzu yake faɗa cikin wani tafi sa the art of war yaƙi kafin a fita dole sai an tabbatar an ci nasara ake fita idan ba a yi masa shirin da aka ci nasara ba aka fita ba za a ci nasara ba saraka suka cewa eh, wai yaƙi the war has to be won on the terrain yaƙi sai an ci galabarsa a ƙasa a nan yanzu kuke zan za a tsara a tsara a tsara a tsara duk wata matsalar da za ta iya fitowa a fitar da ita duk yadda za a magance ta a ɗauki mataki sai an gama duk yanda za su yi ga yanda za a yi duk yanda za su yi ga yanda za a yi duk yanda za su yi ga yanda za a yi idan an ka gama wani strategy din aka tabbatar kuma za a iya implementing to a wani lokacin ne sai a fita yaki kuma za a ci nasara da ikon Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam radiya riga ya wannan plan din ya position din kowa in kaga an samu matsala sai dai in wani ya bar position dinsa sai ya ba gam to sai a iya shigo mana ta wannan gurin sai zama an samu wata kenan matsala almuradu bi hadhihi a yawm uhud amila nufi shine wannan ranan yakin uhud ne inda jamhur nan ga wata kenan jamhur na malaman tarihi hakan nan abdullahi dan abbas da sa suka faɗi wannan magana wa kana waqi'at uhud yawm sabtin min shawwal ranan asabar a cikin watan shawwal aka yi wannan yaki na uhud ta salatin mina hijirati shekara ta uku bayan hijira bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya dawo madina ya yi shekara daya mutanen maka suka ce karuwa yake ba za mu yadda ba don haka da shekara ta biyu ta shigo tana shigowa kenan sai aka je aka yakin badar da shekara ta uku ta shigo tana shigowa kenan sai aka je aka yi yakin uhudu wato kina watan shawwal na shekara ta uku din malaka ta da yake cewa da ashara lailatan kalb min shawwal shawwal ya kama da kwana goma sha ɗaya musulmi suka fita aka je aka yi wannan wato kenan yaki wa kana ha annal mushrikina dalilin da yasa aka yi yakin hudu shine so mushrikai hina kutila man kutil min ashrafihim yawma badar lokacin da aka kashe wanda aka kashe a cikin manyan manyan su na yakin badar wa salimatul ir nasu ta zama ta kubuta bi ma da abin da yake cikin ta mina tijarati na kayan kasuwanci allati kanat ma abi Safiyan wanda suke tare da abu safiyan kala sai eh, sai ah, abna'u munqutin ƴaƴayen wanda aka kashe wa ru'asa'i da manya-manyan shugabannin makka ah, bace cikin wanda suka saurari da ba a kashe shi ba sai suka ce ma abu sufyan arsid hadhihi al-amwali li muhammadi mun gane wannan an yakin badar me ya kawo yakin badar wasu karafka guda suka fita da kuɗi suka tafi kasar sham suka yi sayayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce za mu tare su mu kwace dukiyarsu na farko mun yi haka nan mun raunana economy na mutanen makka na biyu mun kwace dukiyarmu da mutanen makka suka rike suka hana mana mu fito da ita na uku kuma za mu karfafa kanmu da aka sai suka shida suka tafi kuma a cikin mafarkinsa Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa ga jama'a biyu sun fito amma tabbas Allah zai ba shi jama'a ɗaya ɗaya ɗauke da kayan dukiya ɗaya da ɗauke da kayan fada sai suka tafi tarewa mai kayan fada a mai kayan dukiya din wato duna an gada za ta shekwata ta kun lakun ko suna fatan musulmi da suka ji labarin wannan mafarkin a sai suka ce wannan mai kayan dukiyar nan shi za mu tare Allah sa shi ne namu mai kayan fada ko mai zamu da shi to sun fita tarewa sai labari ya kai mu mutanen maka cewa ga Muhammadu zai tare dukiyar ku gaba daya sallallahu alaihi wasallam dan haka sai suka shiryo kayan fada gaba daya suka fito kaga yanzu an samu jama'ar guda biyu kenan ɗaya ta can ɗaya ta can shi kuma Abu Sufyan da ya ji labari sai ya dauki hayan wani mutum sai ya zagaya da su duk suka yi nesa da Madina sosai sai aka zo aka yi yakin Badar da aka yi yakin Badar sa kashe ce manya-manyan mutanen su da kashe ce manya-manyan su irin su udba bin rabi'a irin shaiba bin rabi'a irin su walid bin udba irin su umayyatu bin khalafin irin su abu jahal abu lahab duka waɗannan manya-manyan an kashe su a wannan to da suka zo sai suka ce duk wannan kayan da aka sayo dinnan a investin kudin kawai a shirin yakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine sai aka ce to za a fita yaki da aka gama tara kuɗin an sassai da kayan tara kuɗin aka sai kayan fada shine aka yi bukin against next year shine wannan yakin da muke magana kenan shine yakin Uhud to lokacin da suka fito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai fita yake position din musulmi shine wannan ayan take ba mu wato kenan labari saboda ka fa an fi kuha sai suka yi amfani da wannan dukin fi zalika a cikin wannan fa jama'ul jumu'a suka tara jama'a kata kaca wal ahabish suka je har Ethiopia suka je suka debo bakakken fata wanda suka iya yaki wa aqbalu fi nahawin min salatin alafin suka tunkaro madina a lokacin mutane wajen dubu uku kun san a yakin badar su su dubu ɗaya da ƙwaya hansu musulmi ɗari uku da goma sha uku yanzu kuma sai suka ɗebo mutum dubu uku duka ƙwararru a wata kina akan yaki hatta na zalu kariban min uhud sai da suka zo kusa da uhud anan suka zo suka zauna tilka al madina suka sa madina a gaban su suna kallo fa sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmul jumu'ati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ai yi sallar juma'a falan ma faraga lokacin da aka idar da sallar juma'a ko salla ala rajulin min bani najari yuqalu lahu malik bin amr sai aka sallar jana'iza a wani mutum da ake kiransa ah, malik bin amr dan kabilan banu najar ne wastashara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ga mu muna cikin masallaci yanzu mun sallah wannan an kai shi ya zami ga yaki ya tun mu ina neman shawaran su ayakhruju ilaihim am yamkusu bil madina mu fita mu je mu same su a can ko kuma mu zauna a cikin madina su so a wannan lokacin fa ashara abdullahi bin abi bin ubayy bil maqami bil madina abdullahi bin ubai shugaban munafukai sai ce ai a madina za mu zauna ba da mu bar garin nan ba mu jira su iso zo sami mu fa ina kamu idan sun zanna a can a kamu bi sharri mahabasi to gurin da suka zanna din to guri ne da sharri ba za su ji daɗin sa ba dole su za su bargo wa in daka luha in ku suka shigo madina katalahumur rijal fi wajhihim to mutane za su yake su samu fito gaba daya a yake su wannan shawarar waye shugaban munafikai sai mutane za su yake su a fiskokin su waramahum eh, an-nisa mata ma za su jefe su wasu biyan da yara kankana na bil da duwatsu a min fokin ta sama da su za su rika jifan su wa in raja'u idan kuma suka koma ba su shigo madina ba raja'u ne to sun koma sun yi wata kenan hasara kenan wannan shine shawararsa wa ashara akharuna min as-sahabati wasu daga cikin sahabbai kuma suka bada shawara su kuma mai mallam ya shadu badar cikin mutanen da basu fita badar ba bil khuruji suka yi laifi suka ce a fita kawai akwai waɗanda basu je yakin badar ba ai kun kusa yakin badar ba yaki aka tafi ba an tafi tare wannan karakan ne za ka bi mutum 300 kawai ba da goma sha uku daga wanda bai je yakin badar ba Allah Allah yake a hada yaki suna tsuma suka ce ina za mu jira a fita kawai aji a same su aji a yakin kawai ba zai yiwu ba saboda haka sai kuma sun suka zama su ne majority kuma shi maza Allah ma ya fi son shi ma a zauna a Madina su iso saboda Madina tana da wani tarihi cewa ba a cinta da yaki duk wanda ya zo ba zai ci hatta dujal in ya zo ba zai iya shiganta ba mala'iku Allah madaukakin sarki zai sa su kare ta fa dakala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa labisa ah, lamatu ko wa kharaja alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ba an gama shawara za a fita shikenan ya shiga ya je sa kayan fada sulke me da komai ya dan mara ya fito ya ce to shikenan a shirya a fita wa gannadi ma ba'dhum a lokacin kuma da ya shiga nan manyan sai suka ce a samarin da suka ta cewa a tafi a tafi ko ba ku da abin nan kuna gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru akan wannan al'amari ya fi son mu zauna a cikin Madina a zo kuma kun matsa kun matsa yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki shawara ku ya fita da bai kamata irin wannan ba ku rika tsayawa ku ji shawara manya tukunna saboda haka sai suka ce eh gaskiya bai kamata bai kamata sai suka janye a ra'ayinsu sai suka ce shikenan yanzu in ya fito sai mu ce masa ai hakuri zana a Madina har su iso yawa fagalu suka ce istakra na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kar mu zama mun tilasta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito bakalu sai suka ce masa ya rasulallahi in shi ita annam kufa ya manzo Allah sallallahu bayan ya fito ce yanzu in kana ba in ba matsala mu zauna kawai a cikin madina mu jira su fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma yanbaghi li nabiyin idza labisa la'amatuhu an yakhruja hatta yakum Allahu Ah, hata yakum Allahu lahu ai bai dace ga annabin Allah ba idan dai ya sa kayan fadansa ya zama bai fita ba shaniyan zai fita ya sa kayan fada da niyan zai fita to ba zai yi ya zauna ba har sai ya fita muga abin da Allah madaukakin sarki zai hukunta wato kenan a sa da tsakanin mutanensa fasara fi alfin sadaka sai ya jarin dina a lokacin mutum dubu min ashabihi cikin sahabbansa falan ma kano bi shawdin lokacin da suka je wani guri da ake kiransa shautu raja abdullahi bin abi bin ubay abdullahi bin ubay sarkin munafikai sai ya ce shi ba zai je wannan yakin ba ai shi ya ba da shawara a zauna a gari tunda ba a karbi shawararsa ba don haka ba zai biyayya ba sai ya jiyo a lokacin da ya biyo kuma sai ya zama mutanen da suka bi shi ko sulisul jeshi one over three na rindunar sun fita su dubu wani obasir ya zama tin nawa kenan ɗari uku da talatin da uku rafuli ko ya janye mutum ɗari uku da talatin da uku a cikin dubu saura nawa kenan ɗari bakwai mai yawa da sittin da bakwai ko ko da sittin da shida abin da ya rage kenan ɗari bakwai su kuma kafirai sun zo mutum dubu ya kake ganin yaƙi kuma a lokacin ma ya janye magdaban yana mai jin haushi li kaunihi lam yarji ila kaunihi saboda ba ba karbi shawararsa ba sai suka zo suna cewa launa alamu launa alamu li yawma kitalan lattabana ku inda mun san yaki za a yi ai a ganin mu ba ma yaki za a yi ba wannan kawai za a ji a yi kisan kai ne kawai wannan ai katilan makatulan za a yi ko katilan makatulan za a yi saboda ka su ba da sun san yaki ne sarihan na Allah da annabi wallahi da sun bi walakin na lana rakun tukatiluna ba mu zamanin za ku iya yakin ba mutum 700 ne bayan da za a fuskanci mutum 3000 ba zai yiwu ba amma maza Allah sallallahu alaihi sai ya ci gaba ya ja runduna hatta nazala shi'ab min uhudin gudwatul wadi ya ja ya ja ya har sai da aka je bakin eh, dutsen uhudu su ma sai suka yi kamfin a wannan gudun. wa ja'ala zaharahu wa askarahu ila uhudin sai suka shiga gaban dutsen uhudu misali idan wannan ne dutsen uhudu sai suka zo ta nan tun daga kafiran ta nan sai su kuma suka zo ta nan kaga bayan sa da bayan sa yana jikin dutsen uhudu wannan ma yana daga cikin war strategy saboda ba zai yi a fito musu ta baya ba kenan duk wanda zai zo sai dai ai gaba da gaba ba sai dai ai gaba sai dai ai gaba da gaba a nan likawani hilam yarji ila eh, eh, sai zama eh, hmm. sai ce yi eh, eh, ne lanna a hadin hatta na hobin bil ya yace to jama'a za mu zo mu strategizing abubuwa amma kar mutum ya yaki sai mun ce masa yaki kar mutum ya fara sai mun ce masa saboda gudun kar aje a samu wato kenan kuskure wata hanya a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal wa huwa fi sab'i mi'atin min ashabihi alaihi sallallahu alaihi wasallam ya dinga shirin yaki da shi da mutanensa 700 da wasu ‘yan tsirari wa amara alar rumati amara alar rumati abdullahi bin jubairin sai ya kawo abdullahi bin jubair sai ya ce masa kai kai ne amir na arromat rumat su ne masu harbi da kibiya wanda sai sa shi shi ne dan uwan wato kenan ah, bani amr bin auf ya ce masa shi ne ya zama amir ɗinsu abdullahi bin jubair ya sanya shi warrumatu yau ma izin kamsun su kuma wata kenan mutum hamsin ne da haka cikin mutum ɗari bakwai da nawa muka ce da saba'in ko an ɗebe mutum hamsin su an ɗora su wata kenan a kan dutse su ne wata kenan a rumatu fakala lahum sai ya ce musu inda hulkhaila anna yanda za a yi duk dawakin da suke wa kanmu su ne za ku nukar musu ruwa duk dokin da kuka yana da fawa misali a ce wannan shine dutsen uhudu ko ai so suna kasan dutse ga abokan gaba suna ta tafowa to ku da kuke kai kuna lura da wayancan masu zuwa so kuna tage su su duk wayanda suke zuwa nan sai ku rika jan kibiya kuna harba su kuna jan kibiya kuna harbe su hakan nan za ku mana mun gane wannan yawwa ku hana su zuwa kanmu Eh, wala nu'ti eh, wala nu'tina min qibalikum ah, walzamu makanakum yawwa ya zama kun tare su kar kuma wani ya bar gure da kuke a cikin wannan gurin ku zauna a inda kuke in kana nubat lana au alaina ko yakin ya zama namu ko yakin ya zama a kanmu ma'ana ko mun ci nasara kar ku bar gurin nan ko an ci nasara a kanmu ku dai zanna a gurin wa ramaitu muna idan kuma kuka harbe mu ko yawa taftafna tsayar tsuntsaye za su rika ɗauke mu fanara ju makanakun ka ba falatar rufu makanakun ku dai kar ku bar gun da kuke duk abin da ya faru wato kenan kar ku bar inda kuke hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa zahiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina dir'ai annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana cikin wato kenan sulke kala biyu wa aqalliwa mus'ab bin umair ya dauki tutar muhajirun a wani lokaci ya bawa wa mus'ab bin umair wato dan uwan bani abdiddar yace masa gashi shine akan gaba wa ajaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'd al-gilman yawma idhan a wannan rana kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bukata wasu ƴan ƙananan ƙananan yara ma matasa wanda aka ga kuma suna dauko maji an ba su dama sun shigo cikin wannan yaki din don da ana hana yara wa akhara akarina amma wa'in sai ce musu sai hakuri sai hakuri sai hakuri hatta amdahum yawmul kandak sai da aka je ranar yakin wani lotukun sannan yace ce su ma za su iya shiga cikin yaki ba da hadal yau bayan wannan rana bi karibin sanatani shekara biyu baya kenan wayan sun bai ba su dama suka shiga wata hayya a quraishin wa hum salasatu alafin su kuma quraishawa su ma suka shiri su kuma sun ka mutum dubu uku wa ma ahun tare da su akwai mu. person dawaki guda ɗari dawaki da guda ɗari yawwa karjan na buha sun ware su gefe waje alu ala maimanatul khayli khalid bin walid suraka hannun daman dawakin nasu wanda suka ba shi tuta yake rike da ita shine Khalid dan Walid shine Khalid dan Walid wa ala maisarati ta bangaren hannun hagu kuma sai suka sa Ikrimata bin Abi jahal kun san wayannan zai ne gaba ɗaya su kowanne wato kenan Allah maɗaukakin sarki ya bashi jarumta jarumtaka ya kuma wato kenan bashi iya yaki ya kuma bashi hakuri da dauriya saboda sai suka sa kai ka rike mana nan kai ka rike mana nan a wannan lokacin wa dafa a ila bani abdiddari suka ɗauki tutansu kuma suka ba kabilan banu abdiddar nan manzan Allah sallallahu ya ba musab shi kuma ɗan kabilan banu abdiddar su ma sai suka bawa banu abdiddar wato kenan asalin tutan sun makana bayan alfarikai ne ma sai a tafi mawutsishi sannan haka da aka je aka yakin wanda da sannu insha daga baya za mu yi bayani abin da ya faru wannan dai wato kenan yadda tsarin yake kenan to a nan ne Allah maɗaukakin sarki ke ba mu labarin wannan ayan wa izga dauta min ahalika to bawa ne na lil likita lokacin da kai sammako ya Muhammad daga iyalanka ka fito daga gida an fito yaki ka zo kake position din mutane a gurin yaki ko ku tsaya ta nan ko ku tsaya nan ko ku tsaya nan ko ku tsaya nan mun gane wallahu samiun alim ba za mu ci gaba da isar ba za mu dakata nan wallahu sami'un alim lalle Allah madaukakin sarki wato kenan mai ji ne alimu kuma wato kenan masani ne ai wato kenan sami'un lima yaquluna duk abin da suke faɗa Allah yana ji alimun bima ah, da eh, eh, eh, bima ah, alimun bi zama'irikum Allah ya san abin da yake cikin zukatanku ya san abin da cikin zukatanku yau to mu je isa ba'i fata lokaci to alhamdulillah to za mu dakata a nan insha Allah ta'ala bai yi wa gobe mun samu ta gaba mu sake ci gaba da wannan kisa din har mu ji abin da zai faru ba mu dakata na abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya sa mai amfani da shi Allah ya amfana da mu shi Allah ba mu lada sabon da muka kuskure Allah ya gane da mu kuskure ba mu ikon gyara. Sai masha Allah.